likitan na ganin halin da ma'ishan take ciki ya dube su ya ce gaskiya wannan tana buƙatar kulawa sosai don tana cikin yanayi mai hatsari dole sai dai ku kawo ta asibiti za mu fi kulawa da ita muka ji lamir ya dubi likitan cike da damuwa ya ce dokta ba yadda za a yi kai mata komai a nan ba tare da an kai ta asibiti ba wallahi dokta ba ta cin komai yau kwana shida kenan gashi tana ciwo ba ta shan magani na rasa yadda zan yi likita ya ce shi yasa na ce gara ku kawo ta asibiti don komun ba ta magani a nan ba za ta sha ba in a can ne za mu matsa mata dole ta sha magani muka ji sun yi su don ya duba ta a nan ya ce lalle su kawo ta asibiti amma ya rubuta magunguna ya ce su sayo su bata kafin su zo asibitin to ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba hankalin lamir ya tashi matuka yana tsoron yadda za a yi ya kai isha asibiti alhalin an baza hotunanta a kafafen yada labarai ana neman ta sannan wani da ya santa zai iya ganin ta in kuma ya ci gaba da ajiye ta cikin gidan nan a yanayin rashin lafiyar da take ciki to tabbas komai zai iya faruwa ya dubi fahad a raunane ya ce ya kake ganin za yi eh ka san dai ba zai yi in kai ta asibiti ba asiri na zai iya tonuwa ya ce yanzu bari mu sayo magunguna mu matsa mata ko da karfin tuwo ne sai ta sha sai mu gani zuwa gobe idan jikin ya yi sauƙi shi kenan in bai ba sai mu san mataki na gaba da za mu ɗauka ko To sun je sun siyo magunguna masu tsananin tsada sai dai akwai guda ɗaya da ba su samu ba. Sun rasa hikimar da za su yi su ba ta maganin saboda har a lokacin asume take idan kuma sun zuba mata ruwan sanyi ta farfado to da ihu da buge-buge take farfadowa babu yadda za a yi su matse ta su ba ta maganin. To, har fahad ya wuni ya bar gidan babu wani ci gaba illa ma abin da ya daɗa ba su tsoro ta yadda sam ta daina farfadowa duk irin ruwan sanyin da za a zuba mata kuwa sai suka kyale ta suka zuba sarauta allah ido dole lamir rana a nan ya kwana tare da ma'ishan numfashinta ne kaɗai ke nuna masa tana da rai amma idan kaɗai bi numfashi babu wani abu nata da ke iya sarrafuwa. tun karfe hudu na asuba ya kira fahad a waya allah ya sa wayar tasa a kunne take yana ganin sunan lamir tsoro ya kama shi ya yi saurin ɗaukar wayar don tunaninsa ya ba shi ko ishan ta mutu ne ya amsa wayar a tsorace ya ce kafa bani tsoro lb me ya faru ba dai wani abu ya sami yarinyar nan ba ya ce to tun jiya tana nan yadda take ina tsoron abin da zai biyo baya da an kira sallar farko ka zo ina nan tare da ita a nan na kwana ka zo mu yi shawarar da ya dace tun kafin asiri na ya tono Fada ya ce ina nan zuwa ka yi shawara da zuciyarka kafin in zo to ana ta kiran sallah da ya iso suka yi tsaye a kanta suna neman mafita lamir ya ce ina ganin mu saka ta a mota mu je unguwarsu mu aje ta yadda da an fito sallah za a ganta ma mai zai biyo baya zan iya amsa laifina inda har ta rayu ta ce ni na sace ta Ba da ya ce ni ma tun kafin in zo shawarar da na yanke kenan saboda haka kamata mu tafi kada gari ya yi haske haka suka taitaye ta suka saka a mota suka fice daga gidan suka nufi unguwar su ma'isha lokacin ana ta sallah a masallatai sai da suka tabbatar babu motsin kowa sannan suka fito da ita suka shimfiɗar daidai ƙofar gate ɗin gidansu suka ja motarsu suka bar gidan kuka sosai lamir ya dinga yi fahad da ke tukin motar ya dube shi ya ce ah, me kuma abin kuka kamar ba namiji ba ya ce ina tsoron kada yarinyar ta mutu ne fahad ina son ta ina muradin aurenta wallahi idan ta mutu ni ma zan iya mutuwa ka taya ni addu'a Allah ya bata a raye har mu yi aure ya ce kana ganin yarinyar nan ko ta rayu za ta aure ka ya ce me zai hana ta aure ni na fai mata hakan ne don ta haƙura ta aure ni shi kan shi mijin nata dole zai haƙura idan aka gaya masa halin da take ciki ko kana ganin akwai mutumin da zai iya haƙura ya zaman aure da mace alhali ya san an yi mata fyaɗe fadi ya ce ya danganta da irin son da yake mata in har yana son ta fiye da irin yadda kake son ta zai iya zama da ita mu dai yanzu muradin mu kada ta mutu in har ta rayu komai zai zo mana da sauƙi suna tafiya ne zuciyar lamir na masa wani irin zafi irin dai yadda take masa idan ciwon son ma'ishi ya taso masa ya ce kai ni gida fahad don ba ni son dadi ya san ba a gidan na kwana ba sai ka wuce da motar don ba na son ya ji karan mota e, ka sauke ni nesa da gida sai in taka in karasa to a can ɗaya ɓangaren alhaji mahmud sun dawo shi da su abdalla daga masallaci har za su shiga gida sai abdalla ya ce abba dube ta mata a kwanci kamar mahaukaciya amma da za mu fita masallaci ni ban ganta ba abu ya ce allah sarki ina ga bayan fitan mu ta zo ta kwanta bari zuwa da safe in ba ta tafi ba sai a san taimakon da za a yi mata ko har za su wuce sai abdullahi ya sa cocilan ɗin wayarsa ya ɗan haska matar gabansa ne yanke ya faɗi don ganin kamar ma'isha yi saurin ƙarasawa yana ƙara duban fuskarta ya tabbatar lalle ita ce sai ya kwalawa abban su kira wanda ya kusa shigowa falonsa ya dawo da sauri yana tambaya me ya faru abdallah murya na rawa ya ce abba ba mahaukaciya ba ce ma'isha ce a daidai lokacin wani mai gadin gidan da ke can nesa da nasu ya iso yana cewa wata bakan mota ina tsugune cikin duhuwar can ina bawali na ga mutum biyu sun fito da ita sun aje ta halagawa ce za su janyo mana bala'i a unguwa ko abdulla ya ce ba gawa ba ce mu ce da aka sace ranar ta. nan suka bar mai gadin yana sallallami abba a kiɗime tsuguna gaban ma'ishe ya ɗaga hannu sama yana cewa alhamdulillah allah mun gode maka da ka dawo mana da yarinyar nan ko da ba ta da rai gara mu gagawarta da a ce ba mu ganta ba addu'an mu ta amsu ya waiwaye inda abdullahi ke tsugune gabanta ya ce kira su hajiya dukkansu ka ce su fito su ga ikon Allah ai abdullah na gaya musu ga ma'isha a ƙofar gida an aje ta da gudu kowa ya fito ganin halin da take ciki ga baki da rama da ta yi kuma babu ma tabbacin ko tana raye sai da suka ɗauki salati da kuka a lokaci ɗaya alhaji ya ce abdallah fiddo mota moce da ita asibiti a mai tana rungume da ita tana jijjiga ta tana kiran sunanta ta ce alhaji wannan halin da take ciki ba na asibiti ba ne malamai za a kira su yi ta mata addu'a har hankalinta ya dawo ya girgiza ka ya ce ba zai yi wa aje ta a gida ba dole mu kai ta asibiti su bincika mana lafiyarta idan ta sami lafiyar jiki sai mu dawo gida mu yi na gidan ta ce eh to haka ne gara mu wuce asibitin Tunai, har Abdullahi ya fito da mota suka saka ta Abdullahi ya tuka shi da alhaji a gaba hajja mai da 'ya'yansu su Abdulhakim ne suka zauna da ita a baya Abdullahi ya dubi alhajin ya ce wani asibiti za mu je ya gaya masa kai tsaye Abdullahi ya sharari motar nan ya nufi asibitin da su tun a motar hajiya mai roka kiran yan uwa da abokan arziki tana gaya musu an gama isha amma sun wuce da ita asibiti mijinta malam fawaz alhaji ya fara kira ya gaya masa halin da ake ciki suna isa asibitin kai tsaye ɗakin binciken gaggawa na emergency aka wuce da ita alhaji musu bayanin abin da ya same ta da yadda aka dawo musu da ita yana so ne a binciki komai nata har da martabar ta ɗiya mace don in ba sa'a ba sai an iska abin da ba a fata allah dai ya tsare kafin wani kankanin lokaci asibitin ya ɗinke tab da iyaye 'yan uwa da abokan arziki bakin ɗakin imajansan ya cika ta ba sai da likitoci suka yi musu maganar irin yawan da suka yi to tun safe har rana ta yi likitoci na kan ma'isha suna ta bincike da gwaje-gwaje hankalin kowa fa ya tashi har wasu suna ganin kila fata mutu ne suka kasa gaya musu don har yanzu ba su yi musu wani kwakwaran bayani ba tun bayan da suka rubuta wasu allurai da magunguna da ruwan da za a ƙara mata babu wanda ya tunanin neman abinci don kuwa ga kulolin abincin na manya da ruwan zafi a flas da kayan shayi amma babu wanda ya kalle su minofa ce ma mama ta matsa mata ta ce sai ta sha ruwan shayin kasancewar ita ma ba lafiya gare ta ba da ƙyar ta sha shatin ba ta daɗe da sha ba ta amayar da shi nan kuma hankali ya koma kanta ana mata sannu tare da tausayawa irin halin da ta shiga tun da aka sace yar uwar tata sai gab da kiran sallah a zahar ne wata nas ta fito ta nemi yan uwan ma'ishan da mutum ɗaya ya biyo ta mama ta bi nas ɗin sai ta kai ta wani ɗaki a cikin imajensin na zaman mutum ɗaya nan ta iske sun kai ma'ishan an ɗaura mata ƙarin ruwa mama ta yi tsaye akan ma'ishan tana kallon yadda ta yi tsananin rama cikin kwanaki bakwai rabanta da gida ta yi baki ta yi wata irin abin tausayi haka 'yan uwa suka yi ta shigowa suna duba ta suna fita ɗaya bayan ɗaya kuma kowa idan ya shigo sai ya yi mata addu'a ya tofa mata kafin ya tafi awas ya ki fita a ɗakin, yana nan a tsaye bisa kanta yana mata addu'o'i idan su ya yi jajajir yana ɗan share hawaye lokaci-lokaci. Mama ta dube shi cike da tausayawa ta ce ya kamata ka je ka yi sallah ka samu ka ci abinci. Lokacin damuwa ai ya ƙare insha Allahu sai dai mu yi ta Allah ya bata lafiya ya kiyaye gaba mu. ya share fuskarsa da hankici ya ce shi shikenan mama bari in je in yi sallah amma ba su yi wani bayani ba ta ce eh likitan ya kira alhaji suna can ofis ɗinsa sai ya dawo za mu ji abin da suka ce malam fawaz ya nufi masallacin cikin asibitin mama kuma ta shiga bayan da ke ɗakin don ɗoro alwala alhajin ne ke zaune ofishin likitan ya so mai masa bayani gaskiya alhaji sai dai ku yi haƙuri an riga an yi wa yarinya kuwa faɗi sai dai ba a yi mata wata illa ba cikin sauƙi aka bi ta a bincikenmu mun gano an ba ta wani magani ne na gusar da hankali sannan aka yi mata fyaɗen shi yasa ba ta yi turjiya ba balle har a ji mata ciwo sannan a hali yanzu kwakwalwarta tana cikin firgici da tashin hankali wanda yasa za ku ga tana ihu da surutai duk a dalilin fyaɗen da aka yi mata ne ba mu tsaya wani ɓata lokaci wajen yi mata aiki ba sai kawai muka yi mata wankin ciki kamar yadda ka ce a yi mata in har mun ga an yi mata fyaɗe to mun yi mata ko ma me a mahaifarta mun wanke babu wata matsala za ta ci gaba da shan magunguna da allurai har allah ya sa ta daina firgicin da take yi sai ku dage da yi mata addu'a allah ya bata lafiya a mu alhaji ya gyara zama ya ce amma likita kana ganin ba taɓuwar hankali ta samu ba ya aji biron da yake rubutu akan wata takarda ce gaskiya ba ta sami taɓuwar kwakwalwa ba tsananin damuwar abin da ya same ta ne kuma lokacin da aka yi mata fyaɗe ne firgicin ya same ta kwantar da hankalinku idan magungunan suka ratsa jikinta komai nata zai dawo yadda ake so jikin alhaji asanyi ya baro ofishin likitan zuciyarsa cike da tunanin shin waye ke da alhakin ɗaukin ma'isha har suka yi mata fyaɗe shin masu satan mutane ne ko kuwa suwaye amsar da bai gano ba kenan har ya iso ɗakin da ma'isha take da yake sai da suka yi sallah sannan ya tafi ofishin likitan kallo ɗaya hajiya mai rita masa ta gano lalle bayanin da likita ya masa ba mai daɗin ji ba ne ya bayyana mata duk abin da likita ya gaya masa hankalinta ita ma ya tashi sosai ta ce alhaji an yi mata fyaɗe inna lillahi wa inna ilaihin raji'un waye waɗannan ya allah ka bayyana mana da ko su waye waɗannan azzalumai allah ka ba ta lafiya ta bayyana su idan har ta san su wallahi sai mun yi shari'a da su ya jingina da bangon ɗakin ya ce wannan shine ƙaddarar rayuwarta ita kuma zan kira mijinta in gaya masa dole ne ya san halin da ake ciki don bai kamata a rufe masa komai ba ta ce kana ganin gaya masa ba zai kawo tangarɗa a aurensu ba da ka kyale shi har sai allah ya ba ta lafiya ya ce ai haƙƙinsa ne mu gaya masa don matarsa ce in ma wata tangarɗa ta sami auren ba za mu yi ci ba ita ma ma'ishan ai za mu ɗauka ne duk cikin ƙadarorin rayuwarta ne cin wa ya taɓa tunanin wannan mummunar ƙaddara za ta sami rayuwarta mu yanzu fatan mu Allah ya bata lafiya a mu motsi suka ga ma'isha ta fara yi a hankali sai duk suka matsa kusa da ita mama ta soma kiran sunanta sai ta fara kaduwa tana wani irin ajin numfashi sai ta soma ihu tana cewa wayo Allah ku taimake ni zai kashe ni wallahi kada ka matso nan zan kashe ka ko in kashe kaina mene maka za ka aje ni kana cuta ta wayo wayo masaro assalamu